والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي تلوى أو ننتي بأمنا البركة تسهبي بكي أنا تهو كاسوا أغارين سوكتو إن مكي كراتي لتاين سهيل البخاري كوة شران الجمعة yau juma'a 21 ga watan zulkaida shekara ta 1431 bayan jiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallam muna na a kitabu sala yau za mu tashi babi na 44 babu babul qada'i wal li'adi masjidi bai na rijali wani nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبر ابن جريج قال أخبر ابن أخبرني ابن شهاد عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد imam al-bukhari yace babul qada'i wal li'ani fil masjid babi wanda ke magana game da alƙalanci da yin li'ani a cikin masallaci baina rijali wan nisa tsakanin maza da mata wata babi da ke magana game da alƙalanci kuma yake magana game da li'ani tsakanin maza da mata a cikin masallaci wannan shine afdal khasi alal am alƙalanci ya haɗe gaba ɗaya da li'ani da abin ba li'ani ba da hukunci yanke barawo hannu da sauransu dukkanin su ana ce musu alƙalanci saboda haka duk waɗannan abubuwa ana yi cikin masallaci hadin alisa ya kawo li'ani bayan ya kawo alƙaba domin hadisin da zai kawo da kafa hujja da shi hadisi ne zai magana game da li'ani imam bukhari haddasa haddathana yahya ibn musa abu zakariya al-balkhi قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا قال سهل رضي الله عنه كساوني مسنياتي يا رسول الله يا منزل الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته وجد, وجد أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أدب me kake gani idan mutum ya kiske wani mutum tare da matar shi shin zai iya kashe shi fatala adatul masjidi sai suka yi li'ani da shi da matar shi cikin masallaci wa ana shahid salim ce ina gani wato wannan hadisi yayi iktisari ne sosai ya zo yayi wannan tambayar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai aka yi ta haka daga baya ya ce ya rasulullahi ara aita alladhi sa'altuka qad wallahi nazala bi ya manzo Allah kana ganin kaga abin da kika tambaye ka kwanakin baya wallahi ya sauka ya auku gare ni aka kira shi da shi da matar shi suka yi rantsuwa suka yi li'ani bayan ayoyin da ke cikin suwatun nur na li'ani sun sauko imam bukhari ya gunce shi ya kawo shi haka domin a nan ba sai yi maganar li'ani bai da yadda ake li'ani da yadda aka yi abin da yake sun nuna cewa cikin masallaci aka yi wannan li'ani haka ya halatta kenan alkali ya dinga alkalanci cikin masallaci ya halatta in in matsaloli suka taso a yi su a cikin masallaci lokacin annabi suna alaihi cikin masallaci yake kamar da wannan hadisi ya bamu ya bamu haka nan lokacin abubakar haka nan lokacin umar ko ko duk cikin masallaci yake yi na ko yanzu aka samu wani alkali idan umar ya aika ya aika shugabanni a garuruwa da abubakar da sauran jama'a masu aika sauran kulafa masu aika umara a sauran garuruwa idan suka je masallaci shine ofisin su na yanki shari'a da yin hukunci da karbar jizya da karbar da karbar zakka da karbar karaji, da karbar duk abubuwan da ake karba don haka ashe yin wa'annan abubuwan cikin masallaci ba ihana bane ga masallaci yana halatta a ɗauki masallaci wani alƙalanci ana alƙalanci a wurin sai an ji tsoron wasu abubuwa ya kasance an samu yalwa ana iya gina kotu daban da masallaci wanda aka rabe su babu laifi domin gudun shiga wanda bai kamata ya shiga masallaci ba wanda zai lalata shi amma don kasancewa sai mushriki ne ko wani abu akwai lalura ya zo masallaci a yi alƙalanci babu matsala zai iya shigowa a ciki ake kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba musulmi ba fursunonin yaƙi kuma ya sa ɗauye su a cikin masallaci yana ganin su yana fitowa sallah yana wuce suna ganin shi wasu su musulunta a nan wasu kuma a fanshe su a mushirkan su koma su koma a garuruwansu saboda ka ɗaukar masallaci ya kasance wajen alƙalanci halatta kamar yadda wannan hadisin yake nunawa babun idza dakhala baitan yusalli haythu sha'a aw haythu umira wa la yatajassas حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاد عن محمود بن الربيع عن اعتبال بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أسلي لك من بيتك قال فأرسلت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين قام البخاري باب إذا دخل بيتا باب ولك مغنى إذا متنشي قد تكين جدا مساني يصلي حيث شاء زي صلى جئن يا جراما بين باقو يزو aw haiku umira ko kuma zai tsaya ce inda masu gida suka ce mai ga inda zaka sallah wala ya ta jassas ba zai rinji yana neman wani sallah da kai ne ba idan ka shiga gidan mutane za kana so ka yi sallah za ka ce a gwada ma inda ake sallah ka yi sallah a gwada ma inda zaka sallah ko duk inda ka samu kabbatawa za ka yi ko kai za ka kana neman inda zaka shiga ko in shiga wannan ɗakin yi sallah da kanka imamu bukari ya kawo mana hadisi mai magana akan haka zaka babu idan dakala baitan misali haiku sha'a au haiku umira wannan akwai alamar tambaya da ta faɗi cikin wasu nukohi da yawa amma tabbata ta ce domin babin yana nuna babin yana nuna alamar tambaya Imam Bukhari ya tattauna Abdullahi bin Maslama bin Qanab qanabi qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf an ibn Shihab ibn Zuhri an Mahmud bin Rabi, al-Khazraji an isban ibn Malik wannan isnadin dukkanin shi mutanen Madina ne kadiba daga Abdullahi bin Maslama har zuwa ga Ibn Malik sannan shi ne akwai riwaya sahabi daga sahabi mahmud bin rabi sahabi al-khazraji al-ansari ƙaramin sahabi ne shi ne muka kanta hadisi ne a baya a tsarki majjatar majjahali rasulullah sallallahu alaihi wa ana ibnu abba Isini mun ka wuce shi a cikin kitabul ilm saboda haka shi na rawaitowa daga ƙaramin sahabi na rawaitowa daga ibn ibn malik cikin sanadin akwai sahabbai guda biyu ibn malik ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi faqala annabi sallallahu alaihi ya zo a gidan Isban bin Malik sai annabi ya ce aina tuhibbu an usalli laka min baitik ina kake so in yi sallah a cikin gidanka ala fa ashautu lahu ila ne sai na nuna mai inda nake son yi sallah fa kabbara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa safafna khalfahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kabbata mu kuma muka yi sahu sahu nai, fa sallah raka ta ni yayi sallah raka a biyu wannan shi ke nuna mana idan ka zo gidan mutane zaka tambaya ina zaka yi sallah ba kai zaka tashi kai sallah ba ya ga Allah wai inda kake baya da tsarki su masu gidan sun sani zaka ke maka ga inda ya kamata ka je kai sallah ya Allah inda kake za a bukace ayi wani aiki da shi nan take ba wai ne za a bai kai sallah ba ya Allah kaza ya Allah kaza zaka sai ka tambaya kana so kai sallah ina zaka yi sallah a nuna maka ka tashi kana jikin suna neman wuri kaza ko wuri kaza ba Allahumma illa inda ka zo aka baka daki ne daki gaba ɗaya an baka naka ne zaka zauna kaga ciki zaka yi sallah zaka yi duk wasu abubuwa da ka gara ma ciki domin an mallaka maka zuwa lokacin da zuwa lokacin da zaka tafi wannan hadisin zai zo muna cikakke a babi na gaba ga yanan tafi ya kafa mai hujja ta wasu abubuwa a babi na gaba babul masajid fil buyut وصلى bara ibn azib fi مسجده fi داره jama'a. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن إتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصليا مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال إكبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم صلى فصففنا فصففنا فصلى ركعتين ثم صلى قال وهبتناه على خزيرة صنعناها له قال فعاب في البيت رجال ثم you. فقام رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وهبطناه على خزيرة على خزيزة صنعناها له على خزيرة وش ما خزيزة على على خزيرة صنعنا له قال فصاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الجحيش أو بن الجحش أو بن الجحش فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك imam al-bukhari yace babul masajid fil buyut babi mai magana akan masallaci a cikin gida za a yi masallaci wurin sallah a gida wa sallal bara ibn azib fi masjid darihi jama'atan bara ibn azib yayi sallah da mutane a cikin gida ne jama'a sai yana halatta mutum ya tsaya gida ne ya yi sallah jama'a amma lokacin da yake da uzuri rashin zuwa masallaci yana da wani uzuri da ba zai iya zuwa masallaci ba ya Allah makaho ne hanyar ta toshe kamar yadda zamu ji a wannan hadisin ko kuma wani uzuri cikin uzuzura na shari'a da za su iya hana ma zuwa kai sallar jama'a sai ka tara mutanen gidanka sai ku tsaya a cikin gida sai ku yi sallah sallah ta jama'a Imam Bukhari rahmatullahi alaihi ya kawo wannan hadisin domin ya kafa hujja da shi akan haka. إمام البخاري حدثنا سعيد بن Haka ne? Sa'id bin بن Sa'id bin بن kenan bin بن al-Masri. wannan hadisin nan arshi ne ya kawo nan a zai kawo shi ta hanyar mutane gaba mutanen Madina nan kuma ya kawo rabin mutanen Misra rabin mutanen Madina a can ɗazu ya kawo masu inda yake so ya istilali da shi a kai idan mutum ya shiga gidan mutane a nan kuma ya kawo shi cikakke ne domin abin da yake so ya istilali da shi da kuma wancan istilalin ya riga ya shiga ciki yake haddasa na sa'id bin ufair o sa'id bin kasir bin ufair al-masri qala haddathana lays ibn sa'ad al ha al-masri shi ma ko qala haddathani uqail zini khalid al al-masri al-aili <laughs> na ce mutanen misar rabi mutanen madina amma akwai ba kula da ukail ba ukail al'aili ne dan garin su yunus ne yunus bin shahab al'aili da kuma ukail bin khalid al'aili manya-manyan ɗaliban imamu zuhuri wanda ke sa cikin ɗabaka ta farko mutum bakwai da su da su ibn uyaina da su malik ah, da sauransu tsaye عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن إثبان ابن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا Mahmud bin Rabi yake cewa Isban min Malik ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin wanda sun halarci Badar min al-Ansar ya daga mutanen Madina Mahmud bin Rabi ke faɗin wannan magana sai shi Mahmud bin Rabi bai halarci yaƙi ko ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Badar ba ba bai halarci ko wani ba domin ko da Annabi sallallahu alaihi ya rasu da shekara biyar ba zuwa shida zaka bai isa ma tafiya yaƙi ba mutumin madina ne shi ma ikiban mutumin madina ne amma yake ba mu labarin ta ikiban yana da falala ga ya halicci badar cikin sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala cewa ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ikiban sai ikiban ya ce ya rasulullahi kad an kautu basri ya manzon Allah gari na yayi rauni wato bani gani sosai gari na yayi rauni ƙarshen rayuwar ya makauce kamar yadda za mu zo can ƙarshe wajen kitabul magaji imamul bukhari zai kawo mana hadisi wannan hadisin da wani lafzi da ke nuna daidai lokacin ma da shi yake ba da wannan labarin ya makauce gaba ɗaya amma a wannan lokacin yana gani amma dai ganin bai da ƙarfi yace ya rasulullahi kad an kantu basri ya manzon Allah na gani na yayi rauni wa ana usalli li qaumi ga kuma ni ne limamin mutane na فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم aka yi ruwa, sai وادي rafin da tsakanina da su sai ya kasance bani ni iya tsayewa lam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim ba ni iya zuwa masallacin su in yi sallah domin ba ni gani sosai ga rafi ya cika da ruwa zai idan nazo da fada wa wajidtu ya rasulullahi annaka ta'ti ta'tini fa tusalli fi baiti sai ni zo ya manzon Allah ka zo min kai sallah a gidana mu musalla sai in roki inda ka zo kai sallah sai in masallaci duk lokacin na samu irin wannan uzurin na shari'a ba ni ya fitowa masallaci sai in tsaya ga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yi sallah sai yayi sallah annabi an ya yi haka dole shi ke nuna cewa ana baruki da asar na annabawa alaihi wasu wassalam idan ta samu ce ga wurin da annabi ya yi sallah daidai ne ka tsaya nan kai ma ka nemi ka tsaya wurin ka yi sallah abun kwarai ne kuma abu ne wanda ana ruki da shi tsakanin wani wanda ba annabawa ba babu wani wanda za a ce ga inda ya yi sallah kai kuma ka tsaya nan kana neman ka yi sallah domin ka samu albarka sai. dalilin haka kuma ba a samu ɗaya daga cikin sabbai ba an yawa ɗaya daga cikin sabbai wannan abin ba a samu kawai sun wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu tsaye sai nan inda ya tsaya. فقال رسول الله صلى الله عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأفعل إن شاء الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزن أيكتا إن شاء الله زن زوجنك إن صلى قال إتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر هنا ارتفع النهار sai Itban bin Malik ya ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yiwo sauko shi da Abubakar lokacin da rana ta dago wannan ran asabar ne lokacin da ya je kai shakawa din Juma'a ne ya je kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai zai ran asuba ta nabi ya sauko da shi da abubakar radiyallahu anhu suka nufaci gidan lokacin da rana ta tsago zana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa azintu la sai annabi ya nemi izini mai izin cewa ya shigo falam yajlis hatta dakhala albayta thumma qala annabi bai zauna ba sai da ya shiga gidana jarin da ke ni har ya shiga bai zauna ba kafin ya zauna ne sun makala sannan ya ce mini aina shibu an usalli min baikin? ina kake so in yi sallah a gidanka wata abin da kawo ne in sallah a gidanka don haka na zo ina kake so in yi sallah a gidanka kala fa shamsu lahu ila na'iyatin min albayt sai nuna mai wani gehe na gidana fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa kabbara sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsayo a wurin yayi kabbara فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم صلى mu ma muka tsaya baya ne muka yi tahu ya yi raka'a biyu sannan ya sallame wannan shi ke nuna cewa yana halatta a yi sallar nafila jami'i amma abin da baya halatta a ɗauke ta al'ada duk kun kare magariba sai ku shi mai ya tashi muku badal magaribi <laughs> ko kayan ku haka sallah asuba sai hawaye muku a raga ta alfajar wannan bayan halarta ko kuma ka sai kullun gida sai ku zauna ku yi nafila tare wannan bayan halarta amma tun ba rasa ba sai nafila ana wani na biyar ka da rana babu matsala nafila gida dare ita min bari aula annabi sallallahu alaihi yayi da abdullahi bin abbas yayi da maimuna yayi da sahabbai ba ɗaya ba cikin sahabbai ne sannan kuma za ka an ka shar'anta salatu tahajjud da salatu qiyam da ake cikin ramadan kana yin ta kan amma ka dai da rana ai sallah ciki ba jami'i ba jam'i sana fila wannan yana halatta wani lokaci zuwa wani lokaci amma ba halatta dauke shi al'ada wanda ake yi kullum ala sai sun masallama suna nabi wasallam ala sai ya ne yace wa habasnahu ala khaziratin sana'ana halahu sai mun ka sai akan wani abinci da muka yi mai khazira wani abinci ne wanda ake da nama da fulawa a haɗe na alkama a haɗe a yi sai suka yi mai suka ba shi kila suka ce kamar fiza suka yi suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama shi suka suka tsaye sai domin ya ci kamar annabi sun sake ne ya so ya fita suka ce ya tsaya dai sai ya ci abincin qala fataba fil baiti rijalun nan ne fataba fil baiti rijalun min ahli dar sai wasu mutane cikin mutanen mutanen unguwa sai suka dawo kamar bayan an yi sallah suka fita ko da suka fita sai suka sake dawowa saba rajulu ya dawo wa izja annal baita masabatan lin-nasi wa amna saboda sake Allah ana ta zuwa a dawo wani ya je hajji wannan shekara ya koma wani ya je umra ya koma wani ya je umra ya je hajji shine masabatan lin-nasi shi da mutane za su dinga dawowa suna koma kumuwa suna dawowa shi ne fasabatin da ake rijalun min ahli da sai wasu mutane daga cikin mutanen unguwan mu sai suka koma dawowa bayan sun fita gidan zawu adadin masu ɗan yawa fashamu sai suka taru qala qa'ilun minhum sai ɗaya daga cikin su yace aina malik bin dukhayshini ko ibn dukhshuni ya malik bin dukhayshin ko kuma cewa ibn dukhshuni suka ce ina yake فقال بعضهم sai wasu suka ce za ka munafikun la yuhibbu Allah wa rasulahu wannan munafiki ne bayan son Allah da manzon shi wata dama suna zargi ne da munafiki yanzu ga manzon Allah ya taho kawai sun kai a ce musu kashe sai su kashe shi sai kasance jihadi sai suka fita suka tuna sai suka dawo to a ina yake sai wani ta munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasulahu ba su annabin nan ba alaihi salatu wassalam sun shan hali gare da kuma sauki da kuma mu'amala ta kwarai da kuma biya ka'idodi na shari'a a da zargin mutum kawai yake cewa kashe shi ba ko a auka mai shi sai annabi sallallahu ya ce mai فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا shin ba ku ga yace la ilaha illallah yana neman yadda Allah da ita ba sun ga yace la ilaha illallah yana neman fuska Allah yana neman yadda Allah da ita don za ku ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah annabi ya fassara da cewa yana neman yarda Allah ya nuna abin da ya kamata kenan ka kyautata zato ga kyautata zato ga dan uwanka musulmi amma magana kafirci kawai ban biya wannan sallah wannan kanta usul sunna tare da ku sun ga magana Imam Ahmad da hadisai da suka zo suke da yawa da magana salaf da yawa kawai da muka yi baya na magana biya sallah ko rashin biya sallah ko kuma magana kawai a kafirta musulmi sai a ce ban biya wani sallah Imam Ahmad ce duk wanda ya sallah bayan shugaba duk dan bid'a fasiqun ja'irun zalimun ko wanda ya sa ya bada sallah yayi yan maimaita ta to duk wanda ya haka fa huwa mubtadi'un mukhalifun lil athar wa mukhalifun lis sunnah duk wanda ya koma gida ce zan koma maimaita sallah wannan dan bid'a ne sallah bayan ne wanda ya haka nan dan bid'a ne ya sa amma asar ya sa dan asar daga sallah ya sa amma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam mutiya ce la ilaha illallah ya yi sallah ya yi azumi haka kawai ka tashi dan aiki kafin tashi wannan zai ta hawa ne ta hanyar wanda ke tafiya kansu mu ne na kwarai don ka addinin daidai wanda ne shi ne da ka saba nan kai ne munafiki kai ne ba na kwarai ba wannan kuskure ne ya kai ka san kai ne na kwarai waye baka tafiya waye tsakace ka sabbai suna yi suna jima kan tsawon munafiki kai kuma kana yi kana kana yabon kanka cewa kai ne na kwarai kai ne mizanin da ya tsaya akan ka kai yi daidai in ba tsaya akan su ba ba yi daidai ba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirina la yadhurruhum man khalafahum aw khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik wasu runduna cikin al'umma ta ba za su bushe ba suna akan gaskiya suna tabbace duk wanda ya saba musu ko kuma wanda ya yarke su ba zai fitar da su da komai ba har tashin kiyama ya zo ina haka suna haka malamai suka ce annabi bai ce ni ina ciki kai kana ciki ba kamata kullun da ni da kai mu yi kokarin shiga ciki amma duk lokacin da gani kai ne kai ɗaya ne ko ni da majiyana ne in duk muka mutu fa shikenan babu wannan al'umma annabi ya ƙarya ba za ta zana zuwa tashi alƙiyama ba wannan kuskure ne amma in ko yaushe na jin tsoro ina son in zan ciki kai ma kana son ka zan ciki to za a sami wannan al'umma ko da yaushe har tashin kiyama to haka mutum bai ji addinin Allah tsoro ya addinin Allah kaza ka ji maka tsoro kana ciki shi addinin Allah annabi ya tabbatar za a samu waɗanda ke bisa ga tashin kiyama abinda ba samu ba kai kana ciki ko kai baka ciki zaka ce ka ji maka tsaro ka shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ilaha illallah yuridu bidhalika wajha Allah yana neman yadda Allah da ita saboda haka tunda ya ce la ilaha illallah wanda dalilin ku na cewa munafiki ne a kashe shi ko a kafirta tashi. kala sai wanda ya magana ya ce Allahu wa rasulu alam to Allah da manzo ne zai sani ko yana neman yadda Allah ya ce ko baya neman yadda Allah fa da suna kanja saboda su sun ga sa dalili kun san dalilin su ya yi sahi suka fa inna nara qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila al munafiqin mu muna ganin fuskanta tai da kuma nasiha tai wato kyautata zama ne biyu yana zama ne kyau da munafikai sun sun koyi yasa yake zama da munafukai, kun ga ana aka samu matsala da shi yana zama da munafiki sai suka yi zamanin tsammanin munafiki ne ibni a ah, ah, cikin almagazi waye almagazi ibni ishaq Haske almagazi ya kawo kusan almagazi yana an san magana ibn ishaq amma ba dole bane ya kasance ta inganta yake cewa wannan malik wannan bawan Allah da shi annabi sallallahu alaihi da wani ya aika suka roshe masjidu bira wanda aka yi lokacin da aka dawo malamai suka ce in wannan kissa ta tabbata haka sai annabi ba munafiki bane shi aka yi amfani da shi da shi da wani aka aika su roshin masallacin munafukai su zaman da yake da munafukai tabbas ba abun ba bane amma kuma wannan bai sa ya zama munafuki ba annabi sallallahu alaihi bai yarda ya zama munafuki ba da kaga mutum yayi wani zunubi ba ko yana kaza zaka jira mai asala ka ce lalle munafuki ne ko kuma kaza ne ko mushriki ne ko dan bid'a ne kila abinda sai ba san menene bid'a ba ba karanta daga mallamai na kwarai ba cewa yashi ake mutum dan bid'a yashi ake ba dan bid'a ba kawai kai haka hawaka shi ke sa kai da sa amma hawaka shi ne bid'a azumi kin gani na kwarai ne kuna da kai kake bisa kasa wannan haka bin abi balta a shi ma yi aiko ya rubuta wasiƙa zuwa mutanen maka amma wannan kuma da umar ya ce mai shi ma irin wannan magana dan abu abu ya tsunka hulya ya lalle لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم yayi mutum yana da wani yayi wani sako bilili amma yana da wani abu lada da ke sa Allah ya gafarta mai haka shawar ta min taimiya yace game da sahabbai suna ba mu suna sabani tawadi wal fadail ma yujibu maghfirata ma sadara yake amma suna da fada'il da sawabi wanda suke sa a karkare musu zunubai ko da sun yi mutum ne abu da haka ganin kahirci ne amma kuma yana da wani wata shine Allah yana da yana da yana da matsayi matsayi in ka kai wani matsayi ga Allah na bauta mai ko kai zunubi Allah zai yahi ma zunubin da ba zai yahi ma ba zai yi zunubin sahabi yayi wani abu da za a yahi mai da kai bayan in kai shi ba za a yahi ma ba zai yi yau a same ka da kai da wani saboda yake da yake bautar Allah ya saba ma Allah sai ka saba mai Allah ya kama ka shi ya kyale shi wannan ya tabbata kan su ne cikin qur'ani akwai misalai da yawa ba wannan shine mahallin faɗin waɗannan misalan ba amma ala kulli hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda cewa wannan munafiki ne suka ce mai yana koma wajen munafikai da su yake zama kuma da su yake kyautata zama da su qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ci gaba shi ma bai jira magana su ba yace inna allaha qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bi dhalika wajha allah Allah ya haranta ma wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah yana neman yadda Allah yana neman yadda Allah da wannan la ilaha illallah din mace duk hadisin da suka zo cewa wanda ya halatta a shi an suka ce wanda ya bar sallah kuma idan muka kanta da kuwa da wasu kuwa usulul sunna duk ka wani aidi ka kara sai kai wa annabi gyara kana ganin annabi bai sani ba annabi bai iya ba annabi sun alaihi wasallam yayi magana cewa za ku samu shugabanni masu kaza masu kaza afala na nabiruhum sayfi annabi musa ta kuri mu yanke su ta ga ce la ma fallu kada ku haka duk muddin dai suna sallah to ka zo ka kara wani aiki ka ka ce kai annabin nan bai iya ba ko bai sani ba ko bai isa ba wannan aiki ya kamata a sa shine bai sa ba amma da suke sai Imam Ahmad duk wahalar da suka sha da waye sun suna tsayawa ne inda su je tsaya kike jan su ba wai son su ba ko ganin wani ya san amin ko ganin yawan zunubin da wani ke yi duk ba kike jan su ba zai yi cikin masu yawan zunubin ne amma cikin waɗanda fa ya fi kwalayin kitab an ga an rubuta fa a madadi a mai ahli janna mai da kula a zai yi kai duk aikin koyi da kake yana cikin waɗanda fa ya fi kwalayin kitab fa a amala bi amali ahli nayi da kula ba wanda ya sani da aka mutum ke kokarin kyautata ma dan uwa ne da su wanda ya fito yana yakin musulunci kwata kwata ya bi sallah ko ya nuna shi kafiri ne ko ya wani abu wannan ko ya kisa la ilaha illallah ko yana zuwa coci yana wai wannan ba ka da uzurin da za ka ba shi na cewa wannan kafiri ne amma mutum ya ce la ilaha illallah wani uzuri ka za ka ba shi na cewa munafi munafiki ne ko kafiri ne ga annabi san sai yana karewa habbai ga sun shirin ma wannan yana kare da munafikai amma annabi san sai ce inna allaha harrama ala an-nar qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa allah yabtaji bi dhalika wajha allah قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يتي ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري سنمت تنبي حسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم يا إيه بني سالم وإن بني sai ah, ce fa huwa min saratihim ya cikin shugabannin su shugabannin ma wayannan bani salim an hadisi mahmud bin rabi lissan bai shiga mai hadisi mahmud bin rabi su saddiqahu bi zalika ya gaskata ya gaskata ta lalle hadisin shaka ne me yasa imamu zuwi yi haka domin lokacin da aka yi wannan kissa shi mahmud bin rabi yaro ne karami alan sai kamar ne ga mu ko da annabi ya rasu yana kananan shekaru haka sai ibn shahab ci bai in tambaye wanda ya fi shi girma sai na tambaye Hussein bin Muhammad al-Ansari sai ce eh hakan da aka gaskiya ne haka sai hadisin ya ƙara samun ƙarfi ta gehe biyu kina ya to daga sahabi za mu ce har guda uku wannan shine amma imamu bukhari ya kawo wannan hadisi ne a wannan babin domin ya nuna wancan bawan Allah yayi sallah a gida ne duniya da uzoyi zan kuka kike da uzoyin da zai hana ka zuwa sallar jama'a zaka yi tsawa gidan ka dinga sallah da kai da wasu masu irin wannan uzoyin in akwai su in babu kuma kai kadai suka yi sallar ka saura kuma sai su tafi masallacin jama'a su yi sallah باب التيمم في دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله, برجله اليسرى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعره امام البخاري باب التيمم في دخول المسجد وغيره باب وني wa ghairihi babi wanda ke nuna cewa ana gabatar da kafar dama lokacin da za a shiga masallaci ko wani abu da wannan hadisin da yazo wannan babin mun karanta shi anan Bukhari mun karanta shi Abu Dawud ya yi ta wuce babin musamman ma Imam Abu Dawud ya yi mai ya kawo dukkanin hadisan da suke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin amfani da kafar dama ko kuma yana amfani da dama ga duka ayyuka na alkhairi wa'anda kuma sabanin haka yana amfani da hagu wa na bi umar yabda'u bi rijlihi al-yumna abdullahi bin umar ya kasance yana fara sa kafa ce ta dama karaja kharaja fa idan shiga masallaci wa idan kharaja idan ya fita ba da girgire ne sura sai ya fara fitar da kafa ta hagu sai ka in mutum zai shiga masallaci sai ya shiga da kafa ta dama ya fitar da kafa ta hagu haka Abdullahi bin Umar kai sai ga wannan hadisi da ya zo a ammumin abin da Abdullahi bin Umar kai bayan haka ne zaka muku ne hadisi da yake kuma a ammumin wa'annan hadisan duka إمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة كو شعبة بن الحجاج الواسطي عن الأشعث بن سليم بن أبي الأشعث المحاربي الكوفي عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمم تشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya kasance yana son yin amfani da dama matsaba'a duk lokacin da ya samu dama wata in yana iya amfani da fara sa dama ita yake yake fara kawa fi sha'anihi kullihi ga dukkanin sha'ani ne ga dukkanin al'amari ne wannan bayanin ne al'amari na kazanta da wanda ba na kazanta ba na kazanta a Abu Dawud hadisin da ya muna bayani kwata kwata yana sa hagu ne amma nan ta fasa ta ce fi kuhuyi ga haka tsarki ne wata inda a walla zai fara wanke dama idan zai wanka zai fara wanke dama duk wani abu da ya shafi tsarki in anai salatu wasalam zai fara zai fara yi da dama wata rajulihi da al'amura wani ne ma ba addini ne maham ba a walla da tsarki kuma shatakai shatakai yana farawa ne ga jehen dama wanda kisha take ba addini bane kamar tsarki ko walla wata na'ulihi da sa takalmi ne shi ma in zai yi yana farawa da dama wannan shi ma sa takalmi ba abu ne wanda yake kamar tsarki da walla ba abu ne wanda ke ga yau da kullun ne amma da yake abu ne na kwarai don haka sai yake farawa da dama za ka ko rubutu kamata ya mutum ya fara ya fara da dama za ka masu fara da rubutu da hagu sun koma yan hagu za ka rubutu rubutu da dama shine daidai Allah subhanahu wataala da yana magana rubutu ma me yace walau ah, na? mai farkon ayar amma kun ji tattalin min kablihi min kitabin wala ta hukuhu biya ninika a hannun dama ke rubutu sannan kuma jihin dama ake farawa in za a rubutu kun ga hadisi hadisin bai magana masallaci ba amma dai magana Abdullahi bin Umar ta yi magana masallaci akwai wani hadisi da bai cikin in imamu Bukhari Ibn Hajji ya kawo shi na a Fathul Bari wanda yake nuna cewa cewa Annabi sallallahu alaihi yana fara shiga dama da masallaci ne yace lakin fil mustarraki lil hakim min tariqi muawiyah bin qarra an anas ko qura an anas annahu kana yaqul an karbo daga anas ya zo cikin musnad na imam al hakim daga anas radiyallahu anhu ya kasance yana cewa min as-sunnati idza dakhalta al masjida an tabda bi rijlika al yumna Kina cikin sunna idan ka shiga masallaci ka fara da kawaka ta dama wake cewa haka Anas ibn Malik wa idza kharajta an tabda bi rijlika al-yusra idan ka fita ka fara ita da kawaka ta hagu yace yana cikin sunna sai Imam bin Hajar yace wasahihu anna qawla sahabi min as-sunnati kaza mahmudun ala rafi ce, abin da yake inganci in sahabi yace yana cikin sunna abu kaza yana cikin sunna to wannan yana da hukuncin hadisi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne domin yana nuna sunna sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wanda sai ke nuna cewa idan za a fara shiga masallaci za a fara shiga ne da kafa kafar dama sai Thank you. babun harsun basu ƙubur mushrikin jahiliya wa yastakhadhu makanaha masajid liqawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam la'ana allahu alyahud attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa ma yukrahu min as-salati fil qubur wa ra'a umar anas ibn malik yusalli 'inda qabrin faqala al-qabr al-qabr wa lam ya'murhu bil حدثنا محمد بن محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي أن عائشة أن أم حبيبة وأم وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينا رأيناها بالهابشة فيها تصاوير رأيناها بالهابشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إمام البخاري باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد babu mai magana ce yana halatta a tone kaburkan mushrikai da suka kasance tun lokacin jahiliya ko da mai mushrikai ne suka kasance tun lokacin kafin zuwa musulunci suna da makabarta yana halatta a tone makabarta ta su a yi a dauki waya a mai masallaci wannan ya kawo hadisi guda biyu kuma masu tsawo saboda lokaci ba tana kusa tuwa wannan lokacin za mu tsaya nan sati mai zuwa insha Allah za mu tashi a wannan bajin kuma akwai tambayoyi akwai sanarori a akwai kwamitin mu na zuwa gidan yari da sauran kun gaji ne <laughs> sai za a yanzu a samu ko sisi bari Allah a taimaka mu samu mu je kahin kahin kahin kahin cikin wa'annan lokutan cikin wa'annan watannin mai alfarma mu samu mu je mu yanci wa'annan mutane. akwai mutum ɗaya da shi Alhaji Aminu ya ce ya ɗauki nauyi nai kafin ya tafi ya ba da ya ba da kuɗin suna na aje akwai sauran mutum shidda ko an so shi to an so shi ma sauran mutum sauran mutum shidda nawa nawa ne tare su nawa nawa ne tare su akwai masu dubu hudu akwai masu dubu biyar ka san coci da dubu hudu ko dubu biyar ko dubu uku zai samu sallar jama'a ya samu sallar jami'i za a ta rubuta maka lada don ka da Allah sallar juma'a da Allah ya kamata a taimaka sannan kuma da abubuwan da muka ce muna bukata na taimako na na abin da ne ko na garin kwaci ko da sabulun wanki da wanka ko sai da kuri wa'in abubuwan guda hudu muke so mu abin da muka so ma wannan lahadin mu tafi mu tafi mu tafi kurkukun suka hukunta suka zuwa gidan kukuku? su ba samu kuɗi ba don Allah kashi mai zuwa don Allah a zumu da wa'annan taimako ne in ma garin kwashi in ma kulikuli in ma in ma sabulun wanka da na wanki in ma wasu abu da suka shafi haka bashin haka nan wanda suka yi daura akwai cikin ajina ya musu alƙawarin wasu abubuwa rashin musu akwai maganganu na malaman ahlus sunnati wal jama'a malamai na dimba maganganu na dimba da usaimi da albani da fadilatu shek abu musul abban hafizar Allah ta'ala da su shek fauzan da sauransu duka akan wasu ƙungiyoyi da cikin cikin mutane misali kamar kungiyar da wasu mutane wanda da yawa daga cikin jama'a wasu sani ba suka rufu da su kamar jama'a su table mene ne matsayin halin suna da ita ga magana albani da ya game da ita ga maganar bin baz ga maganar usaimin ga maganar fadilatu shekhu da shekhu musul abbas ga maganar shekhu uh, fauzan da sauransu duk ga sunan uh, a ciki ne muka kawo shi zan ba su da wasu mutane kuma wanda aka rutu da su ga irin sayyid kutub da da yawa daga cikin mutane suka rutu da su musamman yan boko suna cikin littattafan shi da ma arabiya suna cikin littattafan shi mene ne mawkifi ne a addinin musulunci mene ne mawkifin wannan kungiyar tasu a sunna misali wasu da'o'i da suke yi muke muku malamai sun yi ma'ahalar suna wal jama'a sun yi maganganu a kai sanar ɗalibai sai tambaya ta game da maganar idi idan ta faɗo kilara arfa aka samu saɓani nan su ce yau arfa an ce mu yi azumin arfa yau idi mu yi azumin idi menene mafita sai wannan ya ta aukuwa ga mutane sai kasance ana ta hudu wannan ya takalidin wannan wannan ya takalidin wannan sai kasance an rasa samun mutum ga ɗalibi ilimi ya rasa samun inda zai dafa hannu sai Musa alƙawarin zan kawo musu magana shehu islam ibn taymiya ba zan ce musu komi ba amma shehu islam ibn ya yi kokari cikin shafi biyar ya kawo hadisi da suka yi magana gaba ɗaya ga wannan matsala ya kawo maganganun sahabbai da maganganun a'immatul arba'a gaba ɗaya da malamai da luga da komai yayi tahlilin wannan matsala sai musu alƙawarin duk zan kawo musu yana tsammanin ga sun gaba ɗaya an yi an haɗa gehe ɗaya bai kan muku tambayar ku ji wanda an kwashe da islam ibn ba zan da muku ansa ta ba ansa ta shafi biyar ne yayi yana ta yana ta bada ansa kai malam ne ko wannan ko shikenan wani shafi hudu ya gani fa daya biyu uku hudu tabbas shi kenan to kun mujalladin in gani da aka yi mai ila shekul islam rahimahullah an tambayi shekul islam irin ta ne allah mai rahama an ahali madinati ne ra'aba abu hilala da hijja da mutanen wani gari da sashen su suka ga watan zulhijja ake dunnan mu sai muka ga watan zulhijja zuna abu ko ya yi 29 sai kawai muka ga wata da muka ga wata falan ya kubut inda hakimin madina shi kuma shugaban gari da ya ba da yadda cewa an ga watan ba fa hal an an sumu yau mallabi su zahiri tasa sun kun ga dama su yi azumin daga zahirin jama'a shi mu mun mun ga wata yau shugaba ya ce shi bai da an ga wata ba sai gobe a haka ne shugaba ya ce shi kun bai ga sallah wata ba sai gobe lokacin da ta kasancewa mu sannan abubuwa ga wata gare mu tunda mu mun san shi tun an ka ga wata su kuma jama'a gari nan akan ga wata gare su kun fahimci matsalar muna iya yin ran nan a dinga matsala an ce azumi ran arfa ko rantar ga wata sannan an hana azumin idi yanzu ya haɗu wasu sun ce yau ne arfa wasu sun ce yau ne idi muna samu mu yi sallar wannan watan allazi zahiri huwa tasai ga zahiri ga mutane da aka faɗa ma su sun kai tara wa in kana tilbaqin wa in kana gaskiyan magana a boye huwa al-ashir sannan shi awon goma ga wata sai yake fa ba sai ya ansa eh, to shi ke nan ga ansa ne <laughs> sai ku karanta wata ko da yace ya ce kasance ni na bibata wannan ni na bibata wannan ni ni eh, haka kike ɗalibi ne kina karanta layoci ba karanta wannan ba to gaskiya an kwaye ka domin ya hada hadisai duka gaba na muna guda biyu ya hada ya hada maganganun a'immal arba'a gaba ɗaya ya hada maganganun ah, sauran sauran mallamai kuma shi ya yi nashi ijtihadi duk cikin na cikin wanda ya karanta sai kasance komai ya ɗauka ya ɗauka ne a ala basiratin kuma ka dalibi ilimi ya kamata ya kasance ko wasu muka kullum abai kaso mai ba da fatawa ba wannan shine kauli mafi inganci sun muke mu nuna ka ga littattafai ma ka jawo ka karanta wata ka jawo ka koma karanta ma wasu wannan ya kamata dai a rubuta ko mujallaji na nawa ne mujallaji na goma sha uku ne na irin tsabar da ke gare mu a nan a juzi'i na ashirin da biyar sha'i na ɗari da goma zuwa ɗari da goma sha ɗaya idan irin nuskar da ke gare mu a nan take da ita ga sunan ya kawo ban san ina yake malam nura na ta akwai da suka da suka rubuta sunan su tun lokacin da aka yi muhadarar daura a ke adadin su kalli ko kan adadin da sunan su ta ke yana su daban don su ne a haƙuri ya kamata ka ce yana su saura kuma duniya su ce ka ce san mai ba ba ka ce ka ba shikenan kowa ya koma fresh ne wanda ke so sai ya zo ya sai a nan gaba da lura can shi da faɗin ko nawa ne ya yi photocopy ko na kuɗin kubuci photocopy suka kama mai sannan suka da aka raba ta waka satin da aka wuce malam ya ce ya sa a hukukun nashar mahfuza cewa bai yadda a yi photocopy ta ba ya yi min waya da zai ce ya yadda ya faɗa muka daga yau a yi fotokofin ta haka Muhammad bin Salih al min kai Muhammad bin Salih al min kai kai ba a buga abin da tafi ne sai an yi lokaci ya ɗauki lokaci ke ce daga yanzu ya yadda a buga kamar wata shidda kamar wata shidda bayan wata shidda ce ya yadda a buga duka rikin shi na malamin shi ma ya yadda a buga bayan sati daya ce ya yadda a yi fotokofi saboda haka wannan hukuk na asaf an ɗauke shi daga baya aka kasa da kasa sai an tashi karatun sannan ka buga wannan abu akwai abu da shi kofar kwari na gayyatar jama'ar musulmi zuwa wajen wa'azin da za a gabatar kamar haka malamai masu wa'azi su ne kamar haka malam buhari muhammad kofar kwari wanda zai yi bayani akan tauhidi malam redwanu zai yi bayani akan muhimmanci shi Alkawari, malam buhari zai yi bayani akan wajen tushil sunna za a yi a yau nan masallaci nan eh, wajen yan gumi a yau insha Allah sannan kuma akwai sanarwa ta ainihin kamar da aka yi bayani tsawon auren malam abdulrahman wanda za a yi ainihin a ran talata insha Allah da karfe takwas na sahi ran talata mai zuwa insha Allah eh, a gidan dare malam abdulrahman insha Allah malam abdulrahman su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yake tambayoyin suna da yawa amma waɗanda suke ba su da alaƙa da karatu mai yawancin amma dai waɗanda suna da alaƙa da lokacin da muke ta farko mai tambaya na farko na ce assalamu alaikum Allah gafarta tamala ina neman karin bayani akan aikin hajji na ji malamai suna cewa idan tun Najeriya ya wuce nishatinsa har ya isa jidda to zai wuce zuwa maka sai nishatin makka nishatin makka mutum zai ɗauki har ma shi malami ya gaskiya gaskiya wanda ya wannan tambaya ya kyauta Allah ya saka mai da alkhairi alazan Najeriya bana gaba ɗaya mafi yawan sun samu wannan matsala ɗaya daga cikin alban da ke halittar bukari ba daɗe ba bugo min cewa ga abin da ake ciki ya wuce ya ka sun kwanaki ya kai wannan Mun jidda ba ni kaci ba ce yanzu da aka rufe airport eh, aka rufe Madina ba a bari a shiga in dai ba Madina zaka je ba to ko dai ka sa eh, haramin ka daga nan daga nan airport na Sultan Abubakar ko kuma in an je cikin jirgi ka saka amma mulkin kai da an ka sauka iya fokin jidda baka sa kirani ba baka yi niyya ba lalle lalle sai ka yanka wannan shine kauli mafi inganci wannan magana ta yi ta yawo ta yi ta yawo a wannan lokacin wasu na ganin cewa lalle jidda mi kaci ce aka yi ta rubutu aka yi ta maganganu a kai, aka akai aka hawa hayatu kibarul ulama kungiyar manya-manyan malamai ko kuma ministan manya-manyan malamai ta Saudi Arabia a kashin su ba da sauran suka tsaya suka yi rubutu mai tsawo suka tabbatar da cewa lalle jidda ba miƙaci ba ce lalle lalle ko ɗauki miƙaci jidda sai ya ji ya gini kana sun bayanin sai na nan kusa kusa cikin littafin mu mai taifiyul Allah shari'a usul ahkam ya kawo wannan kusan shashi biyu magana fatawarsu na cewa jidda ba miƙaci ba ce malam Jafar Allah ya yi mai rahama wani lokaci da yana ya tafi duk ɗaya yana magana akan wannan matsala ya ji ta kawo da lalle ya ta kawo hujjoji ya ce wai mutane magana ya ce an yi an yi ijma'i a Kaduna cewa wai jidda miƙati ce ya ce mutanen Madina suka yi ijma'i ba a saba ne mutanen Kaduna ya ce lalle lalle Kaduna lalle lalle mutane ijma'i ne mutanen Kaduna an san musu abin su lalle abin da ya tabbata domin ne Allah mutum sai ya ce ya faɗi miƙatin haji wannan kwata kwata yake ce hunna la hunna wani man ata alaihinna min gairi ahlihinna ممن أراد الحج أو الأمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أنا بس يتي أنك ذا كذا أنك ذا كذا ما ينكاري سيتي duk wanda ba nan yake ba kuma bai kai nan ba garin su bai kai nan ba so sokoto yana ta garin su bai kai nan ba in sokoto da sai ya wuce ka kasashe maka hanya kai yin ajin nasu sai amma inda kai dan maka kake ta ne bace daga nan wanda yake garin su ya tashi bai kai mikati ba kamar ce mutanen mutanen yabo mikatin su da bodinga ta ce to mutanen mil goma su kuma daga nan mil goma za su yi za su ihrami su tawo to kai yanzu ka taho daga an ce mutanen yabo mikatin su ga kai yanzu ka taho daga tabi kuma ka ce wai sai ka taho buɗin da ka taho kuma ka taho da ihrami kan wannan ai bai mai daidai da hankali ba mikati mutane jirgi ba zai tsaya a daidai mikatin ba ka ce ya tsaya sun kai ya tsaya kai wanka kai waye amma kana iya daga nan ka sa ko kuma in ka tafi abu da sauki sai ka shiga jirgi ba a rufe madina ta hanyar jirgi ba sai ka ce alhajin kai shiga jirgi zuwa madina kudin da shiga jirgi zuwa madina ya kawo riyal ɗari biyu in zai yanka in zai yanka dabba kwai sai ya yanka riyal ɗari uku kaga akwai akwai akwai akwai akwai matsala wa Allah ba ya gabba ya karama sai wa da sanai samu ta dai uku haka sai kace yin sauka jidda sai ya shiga jiji ya je Madina dan Madina sai ya dauko miƙati da miƙatin mutanen Madina ya taho wa sai wani alibin da ya kiyan tsazu haka ya gaya min shi ga da kuka yi nace wannan da kuka yi shine daidai amma duk wanda ya sauka jidda ya lokacin da sa ihrami lalle lalle sai ya yanka ba ɗaukar miƙati da jidda annabi da faɗi cikin miƙati ba don haka ba ta taɓa zama miƙati har koyaushe wallahu ta'ala alam tambaya ta gabar ta ƙarshe ya tambaya na ta assalamu alaikum wa rahmatullah mala ina so maraƙi domin in layya sai na ji an ce a busu ya yi maraƙi lada malam don Allah ko akwai hadisi ingantacce wanda ya magana wannan domin kar in yanke maraƙi in sai busu ya yanke ba zan baka wata ba amma zan baka shawara sai ka so buzu ka ƙara da baraki ai da ma ce mai barkin da lada wace aka yi buzu ya yi baraki lada haka aka ce mai ko to wanda ya timanci a jira magana ce sai ka so buzu wanda ya so baraki buzu ba zai mai wahala ba <laughs> sai ka so ka haɗa yi ka samu ladan buzu da ladan baraki wannan fatawa ba za a ansa ba dalilin sa ba za a ansa ba na ga mu karatun da za mu yi ran alhamis ko za mu karanta ijiya babin abahi ko kitabul abahi na ijiya za mu faɗi abin da yake yana da hadisai cikin muke wannan shine dalilin wannan hadisi abin da ya saba mu hadisi muke wannan ya saba ma hadisi ga hadisi abin da kuma ba mu hadisi ga matsala gaba ɗaya kowa ijtihadi yayi muke kowa ga nace ijtihadi maimakon Abu Dawud insha Allah idan ina nan sati mai zuwa shi za mu karanta sai ka duk a wannan lokacin zaka ji bayani sai maka fatawa eh akai za ka zo ka ji da dalili da kuma da kuma ah, wanda ya tafi akan haka da wanda bai tafi akan haka ba ta tsammanin shi kenan ne za ka don Allah magana zuwa gidan yari wani ya aiko yanzu ce don Allah tuna mutane sati biyu ana tuna babu wanda ke da ko sisi don Allah a ƙara tuna don Allah a taimaka ko taimako na tsakanin gidan yari eh, eh, eh,